tun a makaranta malam yake ba shi ruwa tun malam yana da rai in za ka samu waɗanda suke zagin malam lamba ɗaya yana daga ciki amma da yake malam tuni ya ba shi baya na gaba ya gaba malam bai taba tanka masa ba saboda bai isa ya tanka masa ba inda magana ilimi kake sai a tanka ma malam jafar ya sha faɗa in kuna bibiyar kasunansa da yawan ku za ku ji wannan yana cewa akwai wata unguwa a kano in an gayyace ni bana zuwa domin a unguwar tana daga cikin unguwa lamba ɗaya da aka fi zagina a ciki yana nufin unguwarsu arzai arzai saboda shi tuntuni ba abin da ya ɗauka wa kansa sai wannan bakar hasada da kiyayya shi ba ƙur'ani ya iya ba in ya isa ya gaya mana wani shehin ɗariƙarsa ba wai ɗan izala ba da ya masa shaida ya iya amma mu shehin ka ne ya ce malam ya iya larabawa suka ce wa malihatun shahidat biha ratu, wal haqqu ma shahidat bihi al adaku. kololuwar gaskiya shine abin da makiyinka ya yadda ka iya ba ma masoyi ba kuma ma ni ina daga cikin ƙanana ƙananan ɗaliban malam da aka wallahi ko da za a tsinke wuyan nan baka isa kai magana a kansa mu kasa tanka maka ba baka isa ba wallahi baka isa ba malam ya muku cikin da ba za ku taɓa iya haifarsa ba domin ya faɗa ba dan tarbiyyar da ya ɗora mana ba wallahi da ka sha mamaki akwai wani kilif ɗinsa da yake cewa ya ce mu dan ka zagi shekul islam ibn taimiya ka zagi ibn abdulwahab ka zagi malam abubakar mahmud gumi za mu ji ciwo malamanmu ne amma baka isa mu zo mu kafa mumbari dan mu rama musu ba amma ka sani in kai kuskuren ilimi ko kai karyar ilimi to sai mun tona ma asiri sai mun marar raddi ko za ka mutu daka yanzu bayani ne ya biyo na dan shafa kanka akan malam ba wai rama masa nake ba Allah ya riga ya gama rama masa Allah ya gama rama masa karramawar da Allah ya yi wa bawan Allah nan ai ta kamare me kuma za mu ce masa babu wani abu da za mu yi kai ne abin tausayi da ire-iren mu mu 'yan baya amma shi ya riga ya wuce ya riga ya wuce a yau idan yana karantar da ƙur'ani kai ka ce za ka je gadon ɗaya ka gan shi kuma ko maƙiyinsa ne in yana karanta ƙur'ani sai ya ce wallahi mutumin nan ya iya irin abin da bahaushe yake cewa sai ko malam sai dai ya ce haramun ne amma da ba dai ce ba daɗi ba to ko ɗan bid'a in malam Jafar yana tafsiri sai dai ce ban yadda ba amma ba dai ce ba a iya ba wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa wato in ka san Inda shehu ɗahir bauchi yake wa yan zala, amma Allah ya matsi bakinsa ya ce jafar ya iya ai magana ta ƙare malam ai magana ta ƙare wallahi ai an gama in kuma ka isa ka ce shehu ɗahir bauchi abin da ya faɗa kuskure ne to abin da nake maka ƙalubale da shi yanzu shine bayan wancan ƙalubale na ɗaya zan ƙara mana biyu in ka isa fito ka nuna mana me ka iya fito ka gaya mana wani shehinka da ya baka taskiya ya ce ka iya ba wai yanzu a je a shirya ba a wani shehinka da ya ce ka iya ballantana kuma wanda ba naka ba ya ce ka iya mu duk mun yadda baka iya ba kuma ni dinnan almajiri na kasan almajiran malam jafar ina kalubalantaka a duk inda kake so akan kowace matsala ta addini zan iya zuwa in same ka kuma in nuna maka baka iya ba wallahi baka iya ba ai mu yanzu abin da muke cewa da ku ba magana wai qur'ani ko hadisi bane wannan daman tabbas ta bayyana ba iya ba a'a yanzu abin da muke kalubalanta ku dariƙar ta ku ce ma baku ku santa ba ba iya ba sai ku ce babu abu a ɗariƙa sai mu buɗe muku jawahirul ma'ani mu nuna muku wannan shine abin da muke ta baku na kunya yanzu ku tsaya ku kara wannan ku tsaya ku iya ɗariƙan ma tukuna wannan shine abin da muke gaya masa da aka ka sani cewa malam jafar ya bar 'yan halak kuma muna ƙalubalen ka kai ma ka bar ɗan halak kama amsa sunan halaccin ba halacci na wai ba a haife ka da uwa da uba ba ba wannan muke nufi ba halacci na ka isa malam jafar mutumin katsina ne ɗan daura ne amma ya zo jihar Kano ya yi karatun Ƙur'ani ya ƙware aka zo aka yi musabaƙar Ƙur'ani da jiharsa ta Katsina da jihar Kano ya fito wa Kano ya kada Katsina sarkin Kano mai martaba Alhaji Ado bayar ya naɗa masa rawanin gwani ya iya ya zo garinku ya fi ku rawa ya zo ya yi muku awe ya yi muku ci ɗaya canja kola je muku fata-fata ba za ku iya ba wallahi ya tafi ya bakku da bashi sai dai kura ta mutu da haushin kifi idan gorin gari kai masa abin da ya wa ka baka ka iyo yi wa garin ba kai kana amsa sunan unguwa daga cikin unguwannin kano amma ba ka haifi ba haifuwa ta unguwar me kai wa unguwar me ka tsina na mata shekaru ba rana ba shekaru ba rana ba kana maganar da ko mu yara muka yi ta za a yi mana fada da furfura a haɓaka ko yara muka yi irin maganganun da ka yi ya kamata a yi mana fada maganganu ne wanda a cikinsu babu dattako babu sanin ya kamata ballantana maganar ilimi kuma ka nuna mana wani ɗa da ka haifa wanda ya haifu irin yadda ya jafar ta haifu a yau in an ganta ba tare da ubanta ya gama yayi ba dan Ja'far Allah ya masa albarkar da har yau ya ƙi gama yayinsa ya mutu amma ko gobe ake tafsiri aka kunna nasa daina jin na masu rai ake yi a koma nasa ya ki daina yayi saboda ya shuka alheri saboda ya hidimta wa littafin da baya tsufa muryarsa ta zama ta ki tsufa saboda ta ta'allaka da littafin da baya tsufa to amma kai na tabbatar da yau in ka mutu kai ba ka mutu ba da ranka wannan abubuwan da kake na abun kunya ƴaƴanka ba za su zo su ji ba ba za su zo su bi comment din da ake yi akan babansu ba kayi magana ana comment na alautir alatsi ne ƴaƴanka suna kallo ni da na gani wallahi ƴaƴanka na tausayawa ƴaƴanka na tausayawa ba kai musu halarci ba ba ka kyautata musu ba kayi magana da babu ilimi babu dattako babu sanin ya kamata a cikinta to da ka sani mu a ɗabi'an mu da tarbiyyar da malamanmu suka yi mana muna girmama dukkan mai girma amma fa ba ma tsoro ba ma tsoro kuma akan addininmu mun sai komai mun sai komai mu ba mata ba ne ba da haka mun shirya wa dukkanin abin da kake jin ka shirya masa duk abin da kake jin kana takama da shi muna takama da shi tare da girmamawa in ka girmama kanka ka mutunta kanka fa lillahi alhamdu haka muke so amma wallahi summa tallahi akan magana ta ilimi akan magana ta keta alfarman malaman mu irin wannan da kage da shari da kazafi ba mu ce malaman mu ma'asumai bane yau in zuwa kai ka ce malam Jafar yayi kuskure kaza na ilimi wallahi zan tankwashe kafa in zauna a gaban ka in ji dan in karu saboda ni yana daga cikin abin da na amfana da shi a wajen malam Jafar Allah ya ji kansa da rahama wato baka ganin yana karsashi sai ya zo raddi idan aka taɓa matsalar ilimi malam ya zo raddi to kai ɗalibi kafi mora saboda Allah ya ba bashi ihada da ta haƙiƙi sai ya ɗauko matsalar tun daga tushenta ya jijjiga ta ya karkaɗe ta ya cire saiwata sannan sai ya yi gaba ba na mantawa akwai lokacin da ya zo magana akan miƙati ya samu saɓani da wasu daga cikin malamai ahalus sunna 'yan uwa mutanen jihar kaduna da ya zo maganar miƙati yana karantar da tafsiri raddul azhan ya zo maganar da malam abubakar mahmud gumi ya faɗa na cewa shi bai yadda jidda miƙati ba ce amma sauran malamai sun yadda jidda tana iya zama miƙati to malam ja'far ya saba wa fatawan malam abubakar gumi a nan da aka wasu daga cikin malamanmu na kaduna ahlus sunna sai suka tanka wa malam ja'far dan me zai eh, eh, mai da martani malam abubakar gumi ya ce kaza wallahi da ya zo ranar sha mamaki ya ce to malam ba mu san wani dattijan arziki da Allah ya a Najeriya wanda Allah ya nuna mana ba a zahiri tun bayan shehu dan fodiyo kamar sa ya ce to amma bai koyar da mu mu masa takalidi ba da haka gashi gashi gashi malam ya kawo dalilai ya karanto reference da komai to da haka mu mun yadda malaman mu yan adan ne suna kuskure kuskure na ilimi wannan abu ne wanda yake a fili kowa zai iya yi kuma kowa za a iya gyara masa amma ka zo ba su ji ba ba su gani ba kai musu shari kai musu kage kai musu kazafi kuma mu ja baki mai shiru to ba mu zama yan halabba ba mu musu halacci ba Allah madaukakin sarki kuma ya tsare mu mu zama butulo mu zama waɗanda ba yan halak ba mutane su karantar da mu su ɗora mu akan turba madaidaiciya bayan datarwa ubangiji sannan wani ya zo ya ci mutuncin su mu ja baki mai shiru wannan ba zai yi ba to wannan mun amsa maka a magance kenan amma a hukumance ka jira me zai biyo baya wassalamu alaikum wa